الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan maraice na laraba 16 ga watan safar a shekara ta 1438 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina daidai da 16 ga watan 11 a shekara ta 2016 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Riyadus Salihina a masallacin Abdurrahman ibn Auf da ke kofar Wambai a garin Kano yau za mu tashi darasi na 105 daidai cikin jerin gwanan darussan da kyamarar sunna tv ta ɗauke mu in ba manta ba makon da ya wuce mun fara karatu cikin babu fadlil mashi ilal masajid babin da yake bayani akan falalar yin tafiya zuwa ga masallatai don yin ibadar sallah mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da saba'in da takwas hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari da haka za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da da sittin da tara kenan can da sittin da takwas can da sittin da tara shine hadisin abi musa al-ash'ari ko mala yace wa ana abi musa radiyallahu anhu qala an karbo daga abi musa al-ash'ari abdullahi ibn qais al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna a'zama nasi ajaran haƙiƙa mafi girman lada cikin mutane fi salati a wajen sallah ab'aduhum ilaiha mamsha shine wanda ya fi siyo tafiya mai nisa idan gidanka ya fi kusa da masallaci to wanda gidansa ya fi naka nesa da masallaci kuma duk kuka zo kuka haɗu kuka yi sallah tare da shi ya fi kalada saboda shi in an haɗa da duk ladan da za a haɗa irin naka na alwala tsarki zuwa samun sahu natsuwa kushu'i komai da komai to ɗoriya akan haka shi za a ƙara masa kuma da ladan tazarar tafiya mai nisa da yayo zuwa ga sallah da haka wanda ya fi kowa samun cikakken lada a sallah ta jam'i in an yi wanda ya fi nisan gida wanda gidansa ya fi nesa kuma ya taso tun daga wancan nesan waje ya zo sallah wannan ladansa ya fi yawa mahallu shahid kenan والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام kuma manzo Allah yake wallazi yantaziru salata wanda kuma yake dakon sallah yake jiran sallah ya hana idan sa bacci ya ki tafiya ko ina ya zo ya jira har lokacin sallah yayi dan ayi da shi hatta yusalliha har ya sallace ta ma al imami tare da liman a'azamu ajran wannan ya fi girman lada min alladhi yusalliha thumma yanamu sama da wanda yake sallah kuma ya kwanta ya bacci to anan wasu malamai suka ce sallar magriba ake nufi sau da dama akwai mutanen da idan suka yi sallama magarba sai sun ɗan yi bacci sai kuma su tashi su yi isha to amma wanda zai daure bai yi bacci ba tsakanin magarba da isha wannan ya fi girman lada saboda sau da dama wanda zai yi bacci bayan an yi sallan magarba kafin ya yi isha baccin yakan sa lokacin sallar ya wuce masa sai ya zama sai can ƙarshen dare kuma zai tashi ya sallar kaga ya zama ya yi ta ba a cikin lokaci ba kenan ba akan lokaci ba kenan da haka mutum ya yi sallan magariba ya jira a yi isha da shi ya fi mutum ya yi sallan magariba ya dan fita ya je ya yi bacci ko dai wata sabbar sannan ya dawo kuma a yi isha da shi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa an buraidah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga buraida ibn al-qusayb al-aslami Allah ya kara masa yadda yake قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله يتي بشر المشائين في الظلم وي البشر قماصين تفيا تكنده أما تفير زواج صلى ba wai tafiya zuwa ga neman kuɗi ko zance ko wani abu makamancin haka ba wanda galibi cikin duhu ake ko to ba masu tafiya irin wannan ba a'a tafiya zuwa ga sallah to kuma in an ce tafiya cikin duhu zuwa ga sallah ai ba kowace sallah ake yin ta cikin duhu ba sai sallar asuba da isha da haka wannan yana nuna falalar waɗannan sallolin annabi ya ce ku yi albishir ga masu yin tafiya dan zuwa sallah amma a cikin duhu almasha'in jam'i ne na me masha masha masha mai tafiya kenan min almashi ismul fa'il shine masha ko a ce mashin akan ce mashi akan ce kuma masha masha ismul fa'il ne ma'al mubalaga mai yawan tafiya an gane ko ubangiji ya ce hammazin masha'in binamim hammazin mai yawan zunɗe min alhamz wailin likulli humazatin lumaza alhamz bil fi'il wal lamzu bil qawli lamz rata ham ya fice ko ya fice da kibce kamar yadda ake fassara da Hausa da haka masha mai yawan tafiya kaga kenan ba wai wanda zai je sau ɗaya sau biyu ba a wanda kullun yana cikin zarya sallar asuba sallar isha to irin wannan ku yi musu albishir da haka masha'in jam'i ne na masha fi zulam cikin dufai zulam jam'i ne na zulmatun zulma duhu zulam dufai an gane ko ilal masajid zuwa ga masallatai da me za a yi musu albishir annabi ya ce bin nuri tam yawmal qiyama da cikakken haske a ranar tashin alkiyama domin rana ce da ake da bukatar haske يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير da haka kai musu albishir da cewa za su samu wannan cikakken hasken hasken da sai annabi sai masu imani tare da shi sai mumine maza sai mumine mata za su same shi to duk wanda ya kasance yana kula da sallar asuba da sallar isha a jam'i baya lalaci baya sakaci yana kai kawo zuwa masallaci don ya yi sallah a jam'i tare da liman a kan lokaci to a yi masa albishir zai samu wannan hasken da haka wannan haske kowa yana da bukatarsa an gane ko ranar da hatta munafukai da basu su imani ba neman hasken suke amma ba za su samu ba za ka ji munafukai maza da munafukai mata suna cewa ga muminai in zuruna naqtabis min nurikum يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم Allah ka sa mu samu haske cikakke a ranar alkiyama rawahu abu daud wa tirmizi imam abu dauda da tirmizi suka rawaita wannan hadisi mahalli shahid masha'ina fi zulami ila masajid masu tafiya cikin duhu zuwa ga masallatai don yin ibadar sallah hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da saba'in da ɗaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala adullukum ala ma bihi al shin kuna son in gaya muku abin da Allah ke kankare zunubai da shi wa yarfa'u darajat kuma yake ɗaga matsayin bawa da shi in ya aikata Kalu sai sahabbai suka ce bala ya rasulullah eh ga ya mana ya Allah qala sai manzo Allah ya isbagul wudu'i alal makarih kyautata alwala a lokacin da rai baya so lokacin da rai baya son taɓa ruwa shine lokacin sanyi sawa'an ko dai sanyin asuba ko sanyin maraice sanyin la'asar ko kuma lokacin sanyi ga baki ɗaya domin ko da a lokacin da ba na sanyi ba za ka tarar asuba tana da ɗan sanyi nata na al'ada la'asar sanyin almuru sananne ne a al'ada to akwai kuma lokacin waiza ta sanyi an gane ko lokacin ashita alkharif eh, na'am lokacin sanyi waqtul bard lokacin tsananin sanyi shine lokacin da bature yake ce masa ne eh winter winter eh winter da haka lokacin tsananin sanyi lokacin da zuciyar mutum ko jikinsa baya son taɓa ruwa to da haka yin alwala a wannan lokaci da kyautata ta ba tare da ganda ba ko kasala ko biye wa son zuciya ba wannan yana sa Allah maɗaukakin sarki ya kankare zunubin bawa kuma ya ɗaukaka darajarsa to sai dai malamai suka ce wannan baya nuna cewa mutum ya ki ɗumama ruwa ko ya je ya tarki ruwan sanyi a'a kulawa da alwalar a lokacin shine mai ladan ba wai yanayin ruwan ba in ka rasa ruwan sanyi ruwan dumi sai da na sanyi ka daure kai da na sanyin kai alwalar a tsanake da kyau to ladan ya fi yawa amma in baka samu in ka samu kuma ruwan dumi nan ma dai kai alwalar da kyau nan ma kuma kana da ladanka da haka ba a hana ba mutum ya dumama ruwa ko ya samu ruwa mai dumi yayi alwala da shi duk da malaman fikihu sukan karhanta yi da almushammas mushammas ruwan da aka sa rana ta gasa shi mutanen da da ba su da kayan eh, dumama ruwa na gaggawa irin na zamani na yanzu ko na adana shi kamar flag za ka tara sukan dumama ruwansu ne da zafin rana sai a sa ruwa a rana sai rana ta gasa shi ko a ƙauyuka har yanzu ana wannan amma malaman fiqh sukan karhanta yin amfani da irin wannan ruwan amma ba wai haramun bane saboda bincike na likitoci a da da yanzu sun ce yana haifar da cutar kuturta yana haifar da cutar albaras yakan sa waɗansu virus na fata a jikin mutum amma dai mushammas amfani da shi ba laifi bane a wajen alwala da haka annabi ya ce isbabul wudu'i alal makarihi kyautata alwala da isar da ita wajenta lokacin da zuciya ba ta so lafazin makari jam'i ne na makra makra ala wazani maf'al ismu az-zaman an gane ko wa kasaratu al-khuta ila al da kuma yawan yin tafiya zuwa ga masallatai mahalli shahid kenan yawan tafiya zuwa ga masallaci yana ja Allah ya yafe maka zunubanka kuma ya ɗaukaka darajarka da haka yana daga cikin ayyukan da Allah yake so kuma yake yin baiwa ga wanda yake yin su malamai suka ce duk da hadisin ya ambaci waɗannan abubuwan a tattare da juna ba yana nufin sai an haɗa su ba kowanne ɗaya zaman kansa yake yi idan gidanka kusa yake da masallaci amma kuma kana kyautata alwala lokacin sanyi za ka samu daraja za a kankare zunubanka ba wai sai in ya zama cewa kana kyautata alwala kuma kana tafiya mai nisa ba zuwa ga masallaci a tafiya mai nisa zuwa ga masallaci zaman kanta take yi kuma da za a samu mutum yana da matsalar kyautata alwala ɗin a lokacin sanyi bai yi ta yadda ya kamata ba ko da a ce ta yi amma dai ba haka aka so ba bata cika ba amma kuma ya taso tun daga wani nisan waje ya taho masallaci don ya yi sallah to wannan kuma darajarsa daban a can ya faɗi a nan kuma ya ci da haka kowanne zaman kansa yake kasratul quta'il al masajid mustaqil isbagul wudu'i fil makarih mustaqil ko alal makarih mustaqil wantizaru sala ba'da sala da jiran sallah bayan an yi wata sallar bayan an yi sallar da ke makotaka da juna ka jira dan ɗayar ta zo ita ma a yi ta tare da kai a jam'i a masallaci ba tare da ka fita ko ka je wani waje ba kana zaune wanda kamar yadda muka sha faɗa galibi sallar magriba da isha sun fi samun wannan falalar saboda sun fi kusa sun fi makotaka mutane sun fi jiran magriba a isha daga sun yi magriba saboda galibi lokacin lokaci ne na an gama ayyuka an dawo gida kuma sannan tsakanin sallolin guda biyu nisansa bai da yawa ba kamar sauran salloli ba ba kuma fa kamar yadda wasu ke cewa wai gwargwadon ka gama cin gurasa ba to gurasan ma in gurasa ce yar jakara waye santa a musulunci ba kuwa haure kaga mutane suna kimanta wa addinin musulunci abubuwa da al'adun kansu da garuruwansu kamar yadda zaka ji ne ana faɗa a tatsuniya wai ranar lahira wai za a ɗauki garan na na faɗiwa sai suka ɗauka cewa a koina ma ana gara to addinin musulunci ba a san me gara ba addinin musulunci bai zo da wani batun gara ba gara al'ada ce ta wasu mutane a wasu yankunan duniya hausawa suna daga ciki an gane ko amma larabawa ma ba su san me gara ba ba su da ita kamar yadda ake faɗa lokacin na yara a wani kasan na yakin tabuka ko wai sayyidina ali lokacin da ake ɗaura masa sulken yaki duk gashin jikinsa ya tashi wai yana yanka mutane masu ɗaura masa sai da wata tsohuwa ta zo ta ce ina bin ka bashin daddawa wai sai jikinsa ya sanyi to ya dauka daddawa a ko ina ma ci ake yi da haka mutane suna suranta addini da al'adunsu da garinsu to haka waɗansu malamai suka yi fatawa a Kano cewa wai tsakanin magariba da isha wai gwargwadon a gama cin gurasa to wace yajja kara kaga kenan tana da muhalli a addini kenan alhalin kuma ba ba wani wanda ya san wata gurasar jakar ko zariya ka je babu ita kai ko nan jigawa ka shiga babu ita din nebo state jahohin da suke makwataka da Kano ma ba su santa ba ballantana ka ɗauka ta tsallaka har ta je gabas masaman lada da haka ba haka bane cewa wai tsakanin magarba da isha gargwadon cinye gurasa wannan kuskure ne ba haka bane ba an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fazalikum ar-ribat fazalikum ar-ribat fazalikum ar-ribat wannan shine dako dan yin aikin alkhairi wannan shine dako dan yin aikin alkhairi wannan shine tattali dan yin aikin alkhairi kula da alwala zuwa masallaci dan ai sallah jiran wata sallar dan ai wata sallar ko bayan wata sallar wannan ko shakka babu tattali ne da tanadi na alkhairi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi محل الشاهد وكثرة الخطى إلى المساجد حديث ميلان باتدبو إيادة سبعين دبيو وأن أبي سعيد الخضري أنكر قودك أبي سعيد الخضري سعد ابن سنان الخضري أبو سعيد كنا رضي الله عنه الله يكرم سيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace idza ra'aytumur rajula idan kuka ga mutum ya atadul masjida yana nace wa masallaci ya kai ya komo ya kai ya komo ko yana da kyakkyawar alaƙa da masallaci fashhadu lahu bil imani ku masa shaida imani domin babu wanda yake nace wa masallaci sai mumini abinda ake nufi nace wa masallaci dan ibada ba nace wa masallaci don sata takalmi ba ba na ce wa masallaci don kiɗa da rawa ba ba na ce wa masallaci don yin dukkan wani abu na bid'a ba na ce wa masallaci don ibadar Allah duk da malamai suka ce da nacewa don ibada wannan shine na farko amma akwai nacewa kuma ta kula da masallacin kamar masu sharan masallacin masu kula da dukkan wata ɗawainiya ta masallacin wannan ma nacewa masallaci ne to duk wanda kaga yana wannan ko shaka babu kai masa shaida da imani a wata ruwaya ta imamu tirmidhi yace izara ra'aytumur rajula ta'ahadul masjida in kuka ga mutum kullum yana tattalin masallaci an gane ko a wata ruwayar ta imamu hakim izara ra'aytumur rajula lazamul masjida in kuka gani mutum ya lazumci masallaci an gane ko wannan duk yana daga cikin ma'ana ko dai ya atad ko ya ta'ahad ko ya lazama amma asali kamar yadda muka faɗa shine na wa masallaci don yin ibada sai kuma na cewa masallaci don yin sauran ayyukan da za su taimaka wajen rayuwar masallacin kamar kula da tsafta kula da ƙwayayen lantarki ko lasfika ko makamancin haka wannan duk yana daga cikin kula da masallaci wanda alama ce ta imani mazala ce in kuka ga haka tattare da mutum fashhadu lahu bil imani ku masa shaida cewa lallai wani yana da imani a wata ruwaya ta ibn hibban fashhadu alaihi bil iman a madadin fashadu lahu ku yi masa shaida a kansa cewa lalle yana da imani a wata ruwaya ta imamul hakim fala taharuju an tashhadu annahu mu'min kada ku ji nauyi na ku yi masa shaida kan kai tsaye cewa wannan mai imani idan kai shaida ga mutum da yake da wannan ɗabi'a ko wannan sifa cewa yana da imani ba wai kai masa shaidar ba kai isarwa kai mu gane bambanci tsakanin annabi ya faɗi wani abu ni na isar wani sai ya zo ya jingina mun ya ce ni na faɗa yanzu da za ka ga wani yana kula da masallaci yana kaza ce kai wani mumini ne wani waye ce waye sani ai imani Allah kaɗai ya sani wannan wahayi ne na shaidan akwai mutanen da shaidan ya riga ya sa musu shakka a addini su tunaninsu ba ma mutumin kirki kwata kwata kai dai waye kaza kaza to mutanabbi ya ba mu ka'ida yace idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumin duk lokacin da kaga mutum yana mutane kallon mutanen banza to asali shi mutumin banza ne saboda kullun shi mutumin banza kowa kallon yake mutumin banza kamar yadda in kaga mutum yana mutane kallon mutanen kirki to shi ma mutumin kirki ne shi yasa masu hikima suka ce galibi mutanen kirki aka fi cuta saboda shi mutumin kirki duk wanda ya zo masa ya masa kallo irin nasa na mutumin kirki sai ya sake da shi to ta haka kuma mugaye sai su rinka shigowa suna cutar mutanen kirki kamar yadda kishiyar haka yanzu da annabi zai ce duk wanda yake kaza yake kaza ku ce masa kafuri ne ai akwai hadisan da suka nuna haka to shikenan kai kuma sai ka kaga mutum yana wannan sai ka ce masa kafuri. yanzu kai ka kafurta shi wannan shine abin da da yawan mutane ba su fahimta ba game da sha'anin ahlus sunna zai ce wai ahlus sunna suna kafirta mutane yadda za ku gane ahlus sunna ba sa kafirta mutane ba mutum suke kira ɗaya bayan ɗaya su ce wane kafiri ne wane kaf a'a aiki suke kafirtawa wannan kuma ayyukan nafsi ne ya kafirta masu yi Allah ne ya ce wanda ya kaza wanda ya kaza kafiri ne wanda ya kaza wanda ya kaza kafiri ne sai ka zo ka faɗa sai a ce wai ka kafirta mutane kai kwa naka isarwa ba kai ka kashe zoman barataya aka baka to yadda kuma za ka gane kishiyar haka akasin haka shine su kuma waɗanda suke cewa ahlus sunna suna kafirta su su kuma kai tsaye suke kafirta ahlus sunna domin su kai tsaye ta suke da mu makiya annabi akwai kalmar da zaka gaya mutum ta kafirci saboda wannan ka ce masa makiyin annabi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kafirai akwai masu son sa to amma ka kalli musulmi wanda ya yarda da sakon annabin bai ma da tuciya sama da maganar annabin shi ya juma kowace ɗariƙa saboda karyewa annabin kishiya kada ya rage wa annabin mabiya shi dishehi ya ce a dunkule a riƙe ɗaya ko ba haka ba to amma sai a ce wai wannan shine maƙiyin annaba akwai zaluncin da ya fi wannan ba inda ahlus ya kafarta wani wallahi ayyuka ake kafirtawa in ka ce babu kafirta ayyuka to ka rushe qur'ani ka rushe hadisi domin qur'ani ne ya faɗi cewa kaza da kaza kafiri ne kaza da kaza kafiri ne wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir man kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah walahum azabun alim da haka qur'ani ya faɗi kafurci da yawa hadisai sun faɗi kafurci da yawa ahlus sunna ba su da laifi dan sun isar wanda ya kaza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man intasaba ila ghairi abihi faqad kafar duk wanda ya dauki kansa ya jingina wa wani ba ubansa ba kafiri ne ya kafirta shikenan kafa da aka sai a ce ka kafirta mutane na wani sakar yana ta hayaniya yana ta hauragiya a Najeriya ya rasa ma me yake bai da wata ka'ida ta la ta rayuwa wala ta addini la ta rayuwa wala ta addini ya kaza kaza kaza irin wannan wai duk wanda duk wanda ya kafarta ka so yake sai ya jingina wa ahli sunna wani aibi da tabo kokarinsa ya kara waɗansu mutane da su kansu sun san ba masu gaskiya bane ba su ai duk wanda ya kafarta ka ya ci kaso 99 na kashe ka kirzi ya rage kawai ya kashe ka a ah, to a bari ya cika ɗayan mana kaga wannan wani irin sakarci ne wa ya kafirta wani ba wanda ya kafirta in Allah ya kafirta ka dole ne a ja aya a ce aya ta ce wanda ya kaza kafiri ne ba kuma tare da an kama sunanka ba ba kuma tare da an kama sunanka ba shi yasa malamai suka ce kufuru al-kufru bit ta'yin kafirta mutane da ayyana su wannan shine kuskure amma fadar aiki kaza kafirci na wannan qur'ani ya faɗa Qur'ani ya faɗa Ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa cikin ayoyi masu tarin yawa innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun illal gal inwa ma Qur'ani kaza da kaza da kaza haka wannan kuskure ne rashin fahimtar ina aka fito ne ina za a dosa gaba da sha'anin nasoshi na shari'a ahlus sunna ba sa kafirta mutane sai dai ayyukan kafirci suke faɗa wanda kuma wannan Allah da manzansa suka faɗa kamar yadda ayyukan imani Allah da manzansa suka faɗa kuma ake faɗa in ka faɗa ba kai ka faɗa ba isarwa kai duk wanda kaga yana nacewa masallaci yi masa shaidar da cewa yana da imani ba ruwanka da wani abu koma bayan haka shaidar da manzo Allah ya bayar ta isan maka matakar bai rusa ka'ida daga cikin ka'idojin addini ba yanzu da mutum zai zo yana cewa Allah yana da ɗa ko yana cewa kowa Allah ne ko a masallaci yake kwana kai masa shaidar imani kaga ya rusa ka'idar asalin ma da ta kawo shi masallacin ya zo masallaci ya yi shirka ya zo masallaci ya ce kowa Allah ne kaga wannan ba irin sa ake nufi ba in ku ka ce wannan ma zaka ce masa mumini ne to ar ne ma daga ko ina da ya taho da cross ɗinsa shi ma ya shigo masallaci ya zama mumini ashe ba zuwan ba kadai da sharuɗan musulunci wanda sanannu ne a wajen kowa wanda in bai warware su ba to wannan shaida za ta yi masa amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ka gane cewa addini ba da ka ake ba shi kansa in ya faɗi magana sai ya jingina wa Allah domin shi ma dan aike ne tare da cewa mu a wajen mu mun sani a ka'ida ta addini ko annabi ya faɗi magana bai ja aya ba maganarsa kanta ta zama hujja domin ma sabata bil hadisi kama sabata bil qur'an dan abin da ya tabbata ta hanyar hadisi daidai yake da abin da ya tabbata da qur'ani to amma dan annabin ya nuna mana cewa tafiyar fa mai tsawo ce ba kawai ni ne in faɗa in yi shiru ba sai na kawo hujja shi ma dan ya koya mana haka da ya faɗi wannan magana sai ce qalallahu ta'ala ai Allah mai girma da buwaya ne yace inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi kadai waɗanda suke raya masallatan Allah su ne waɗanda suka yi imani da Allah bal ma a ayar ba ce ma kana lil na an ya'muru masajid ba zai yi ba mushriki ya raya masallacin Allah matukar kaga ana ya raya masallacin Allah to imani ne an gane ko to sannan malamai suka ce wace iriyar rayawa anan rayawa da ibada ake nufi a karan farko duk da cewa bayanta kuma akwai rayawa ta fuskar ginawa da sauransu amma an ba ku manta ba na ba ku labari a darasin baya cewa an samu wasu kafirai sun ba sun ba da gudunmawa mai karfi wajen gina masallaci amma ba za su shiga ƙarƙashin wannan ayar ba domin Allah ya sa shar'i ma kana lil mushrikina an yamuru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri in dai sun yadda su kafirai ne duk gudunmawar da suka bayar don gina masallaci ba ta yi amfani ba kuma ba sunanta gina masallaci ba ba sunanta raya masallaci ba wata manufa ce dai da su ta ƙarƙashin ƙasa daban ko so suke yi su samu ƙawance da ƙaunar juna ko suna yi ne don kamfen kamar namu na najeriya da suke ai kamfen ne obasanjo ya taɓa bada miliyan ɗari a gina masallaci ya ba bawa haka wannan magana ce ta kamfen magana ce ta neman takara kamar yadda Michael Jackson ya taɓa bada gudunmawa mai tsoka a gina masallaci wanda wannan yasa jita-jitan duniya aka ɗauka cewa Michael ya musulunta ba musulunta ya ba gudunmawa ya taɓa bayarwa ta gina masallaci irin wacce san ya bayar kafin su kuma daman kafiran maka suke kula da Ka'aba ko ba haka ba suna kula da Ka'aba suna yi mata wanka suna yi mata kaza suna yi mata kaza kuma suna da gumakansu da suka ɓoye a cikin ta ma tare da haka manzo Allah da yazo bai ce to ku ja mu je a ci gaba da sallah a yace ina ku ba ku dace da wannan wajen ba ku bar wajen ba wajen ku bane ba da haka bisa ga ka'idar imani da lura da masallaci wannan alama ce ta cewa mutum mutumin kirki ne ubangiji ya ce iman amana billahi kaɗai wanda ke raya masallacin Allah shine wanda ya imani da Allah din rayawa irin wacce Allah yake so wal yawmil akhir kuma ya yarda da cewa akwai ranar lahira suratul tauba aya cikin suratul tauba rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne mai kyau kalmar ya ta'atadul masjid yana kokkoma wa masallaci an gane ko domin kalmar atad daga ada udu ne wa huwa atadu ala wazani yafta'il an gane ko an kawo tawo ibta'ala a ciki da da ka kokkomawa kaga muhalli shahid kenan zuwa masallaci aje a dawo aje a dawo aje a dawo wannan alama ce ta imani sannan kuma da kula da masallacin da tsaftace shi da killace shi da samar da nutsuwa da kwanciyar hankali a cikinsa don abauta wa ubangiji wannan shine karshen babu fadli almashi ila almasajid sai babi mai biye masa babu na sha ɗaya babu fadli intizari salati babin da yake bayani akan falalar jiran sallah ya zama ka je ka jira sallah ba wai ka zo kai mata hawan feda ba ko ba haka ba a san hawan feda sai keke an gara tukuna ya tafi a ɗani galibi mutane su ne wa sallah hawan feda amma abin da ya fi falala shine ka je ka jira sallar ya zama ta zo ta same ka ba wai kai ka je ka sadda ita ba to wannan yana da falala kwarai da gaske duk da cewa wancan din ba wai laifi bane amma dai da ba a sallah ai gwanda ko hawan fedan ne ai ko da a rasa jam'i gwanda ko a tahiyar karshe a samu da babu gwanda ba daɗi to wannan shine ka'ida amma dai abin da ya fi falala shine mutum ya zama ya rasa sallah da farkonta ya zama an fara ikama da shi irin abin da sahabbai da tabi'ai zaka ji suna faɗa shekara kaza ka iqamatu sala ba ta taɓa wuce su ba to mu mu tsare ka mata salati ma cikin sati ɗayan ba a wasa ba da kyar kuma ba wanda ma ya taɓa tunanin ya sawa kansa wannan assignment din idan kana da wata bukata ga laƙani zan bayar in kana da wata bukata da kake nema ka Allah ya biya maka ita ai shi Allah ka'idarsa in ka fahimce shi yi umma ce ba wani rufa rufa ya gaya mana ka'idar fazkuruni azkurkum aw hu bi ahadi hu bi ahadikum ka'idar kenan to idan kana da wata bukata da kake ganin kamar ta gagar kundila yi wa Allah alwashi zan yi sallah ta sati guda ya ubangiji kada mata salatu ba za ta wuce ni ba ina tawassuli da wannan ka biya mun bukata ta ka ganin bukata ba za ta biya ba ba ka je kana ta bacci ko sai dare can yayi ka sha wani turaren aljanu ka tashi kana ka ta kanka ka haukace sannan kuma kana nema wa za Allah baya kula mahaukata da masu hankali yake ma sai a ce wai sai ka hada da wani turare Allah zaka burge da turare kuma turaren ma irin wannan ba sai a sai mai tsada ba mai kyau mai kanshi wanda ake shiga cikin mutane amma sai turaren da kai kanka a guje zaka shiga ban daki dan ka wanke shi da ka ka'ida ce galibi ne ba kwata kwata Allah subhanahu wataala ya nuna mana hanya mu mun ba zama mun yi daji da haka wannan shine abin da ake yi da haka ka ga riba biyu ne bukatar ka za ta biya kuma ladanka ya tabbata kuma wannan tarbiya ka ba wa kanka ta kula domin mutukar mutum ya iya kiyaye lokutan sallah zai iya kiyaye komai a rayuwarsa rayuwarsa za ta yi tsari abubuwansa za su yi kyau komai nasa zai ga yana tafiya daidai haka Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi mu taimaka muku ta abubuwa guda biyu haƙuri duk abin da ka sa a gaba kai masa hakuri sannan ka kula da sallah in dai kana son mu taimake ka wannan ita ce ka'ida in ji Allah sai ce wa hala kabiratun illa al amma fa abu ne mai girma sai ga masu tsantsar kushu'i da haka wannan shine kawai mace ce ke ko namiji ne kai kula da sallah yuriyar jejeniya da Allah subhanahu wa ta'ala akan duk bukatar da kake nema ubangiji zai biya ma amma kai ma cika masa ka'idarsa kiyaye masa sharaɗinsa hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da saba'in da uku an الله hurairata أن anhu anna صلى sallallahu alaihi wa قال daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace kuma bayan haka idan ma ta zama cewa har ka kai ka saba domin akwai mutumin da zaka tarar cewa din ya kai ya kai har sallah ta zama masa jiki ba a taba neman sa arsa a masallaci to sai ka kara yadda ake tarbiyyar kai dan ka zama kullun kana gaba idan a wannan shekarar ka ɗora wa kanka a samin na kula da sallah a jam'i kaga shekara mai zuwa ta kewayo ka ci wannan jarabawa kuma al'amura sun gyaru to duk da haka ɗan adam baya ƙara baya rasa ƙarin neman falala da kuma wasu buƙatun extra to sai ka ce to kuma yanzu na zan koya wa kai na sahun gaba wata guda zan yi ba dai a ga ƙeyar wani ba sai dai ta lima ka gwada haka ka gani wallahi al'amura za su yi ta gyaruwa inda duk zamanin ka bawa kanmu irin wannan asamin din a hankali hankali ga hanyar zama wali a sauki hanyar zama wali a sauki ba sai ka kulle kanka a wani ɗaki duhu ba ba ci ba sha kayi fitsari kayi kashi to ka zama mahaukaci ya kuma ina walittaka an ce mutum yayi kashi a ɗaki yayi fitsari a ɗakin duhu kai ba ɗan kurkuku ba ko ƴan kurkuku ana saka su yawo a cikin gidansu amma kai an to ɗan ne ya kulle ka a kurkuku ba ka gane ba tun da ka ƙi bin Allah wallahi sai ya azabtar da kai sai ya tun daga duniya ma kenan wai amma a ce wannan hanya ita ce hanyar walitaka wani wali ya taɓa bin wannan hanya ta bulle duk ƙarshe in ka fito daga wannan zikirin sai dai da wanau wallahi dai bayan gari har ga ka haukace amma walittaka ta annabawa wannan ita ce sallah kullum tuciyar annabawa as-salatu sala as-salatu sala wanda manzo Allah ka'ida ya bayar sahabbai da nana Aisha da sauran suke ba mu labari suka ce kana idza hazabahu al-amru qama ila sala duk lokacin da wani al'amari ya rikice manzo Allah sai ya shiga sallah da yayi sallah al'amura sun warware tattalin arziki ne ya murɗe sallah ce ba ku yi a lokaci ku koma sallah ku gani wallahi zai gyaru ka'ida Allah ya bamu walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama da za ku yi imani ku kiyaye dokokin Allah za mu buɗe albarkar sama ba matsalar dala ba ta yi buka fiki ta taɓa bangon sama wallahi da iyayenmu da kakanninmu shekara hamsin baya sun santa sun rayu da ita ba su yi kasuwanci ba galibin 'yan kasuwanmu ne ba 'ya'yansu ba ne da jikokinsu daga arzikinsu suka gaji jari ma ba su san dala ba ta ta tashinta suna rayuwarsu ba ruwansu da ita da haka mafita a wajen Allah subhanahu wata'ala take shi ko mafita a wajensa ba wai kai ta faɗa ba ne, ka tsaya kai aiki wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum Allah ya samu dace daga Abu Hurairah Allah ya kara masa ya dace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu ahadukum fi salatin ɗayan ku ba zai gushe ba cikin hukuncin mai sallah da samun ladan sallah ma damati salatu ta habisuhu matukar sallah ce ta tsare shi idan kai sallar magariba kai zaman ka a masallaci kana jiran isha zaman kansa da kake yi hukuncin sallah ake baka kuma sannan ladan mai sallah ake baka shi yasa malamai suka ce sai ka riƙe alwalaka kamar yadda zamu ji matukar alwalaka bata kare ba sai ka riƙe bakinka daga miyagun maganganu kuma ka tsare ladabi tun da shi ma Allah ya ma kara ba sallar kake ba amma ya ce a rinka baka ladan sallah to kai ma sai ka kiyaye hukunce hukuncen sallah duk da cewa ba haramun bane dan amma magana ka amsa amma dai ka san irin maganar da za a yi ma kuma ka san irin maganar da za ka amsa domin hukuncin mai sallah ke gare ka ladan mai sallah ake baka to kaga kai ma sai ka mu'amalanci Allah da kara yadda ya maka kara ba sallah kake ba yake baka ladan sallah zalla ce la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa sala ba abin da ya hana shi ya juya ya tafi gida sai jiran sallah to matukar mutum ya kasance a irin wannan yanayi Allah madaukakin sarki zai ta bashi ladan sallah to kaga wannan ya nuna jiran sallah dan ayi sallah abu ne mai falala ya fi a ce ka zo ka tar an tayar da ita ko ana tsaka da yin ta ka shiga duk da wannan din ba wai haramun bane ba amma dai wancan shi ya fi shi an gane ko hafiz ibn hajar يتي يبتدي annahu إذا صرف نيته an ذلك صارف akar inqata عنه thawabul المذكور ibn hajar yake cewa amma أبن wannan yake nunawa da ce mutum kuma da ya sallar ya zauna a masallaci amma ba jiran sallah yake ba alkawari suka yi da wani yana jiran sai ya zo to anan fa ba za a baka lada ba an gane ko ka'idar ma damati salatu ta habisuhu in dai ce ta tsare ka ta sa baka fita ba to shine za a baka wancan da haka mu da kiyaye ka'idoji na ibada domin sai kai ta yin wata ibada amma baka cika ka'idojinta da sharaɗinta ba a ƙarshe ka wayi gari a lahira baka da lada saboda shi Allah ya sa maka ka'idoji da doka in baka cika ka'idojin da doka ba kuma ba za ka samu abin da kake nema ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1074 wa anhu daga dai abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal mala'ikata tusalli ala ahadikum Lallai mala'iku su ne wa ɗayan ku salati ma dama fi musallahu matuƙar yana zaune a wajen sallarsa to menene salatin mala'iku shine ne roƙa maka gafara wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi istighfarin mala'iku ga wanda suke kasa shine salatin su الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا استغفاري ga mala'iku shine salati da haka duk inda Allah ya ce mala'iku suna mana salati abin nufi suna roƙa mana gafara a wajen Allah domin Allah ya ce huwallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu da min adh-dhulumati ila an-nuri wa kana bil mu'minina rahima Allah shine wanda yake muku salati shi da mala'ikunsa dan su fitar da ku daga duhu zuwa ga haske domin ubangiji ya kasance mai jin kan mu'minai da haka salatin Allah shine zikiruka fil mala'il a'la kamar yadda abul aliya arrayan ya faɗa idan aka ce Allah yana bawa salati ma'ana yana faɗarsa a wajen mala'iku faɗa kyakkyawan faɗa da kyakkyawan ambato dan ɗaukaka matsayi da daraja an gane ko idan kuma aka ce su mala'iku suna salati to su kuma suna cewa to Allah kai masa gafara da haka idan mutum ya zauna a wajen sallah bayan ya yi sallah yana jiran wata sallar ta zo ya yi ta to Allah zai rinka faɗarsa a wajen mala'iku ga bawa na can wani dan wani jikan wani ya zauna a waje kaza yana jiran sallah to su kuma mala'iku suka ji Allah ya nemi maka wannan kyakkyawan ambato sun san ka samu shiga to su ma dan su daɗa samun shiga sai su rinka cewa to Allah ka ji kansa domin san abin da mahaliccinka yake so shi kansa ibada ne da haka mala'iku suna bauta wa Allah da wannan mai ibada kamar yadda mu ma ya lazumta mana ita matukar bawa yana son Allah dole ne mu ma mu so shi domin wannan bauta ce ba karama ba da haka manzo Allah yake hakika mala'iku suna sallah suna salati ga ɗayan ku matukar yana wajen sallar sa bai tashi ba malam yuhudis matukar bai karya alwalarsa ba bai yi kari ba an gane ko duk da malamai suka ce alhadasu anan ana nufin alhadasul farji hadasi mai fita ta farji ma'ana abubuwan da ke warware alwala amma akwai hadasul lisan akwai hadasul yad akwai hadasul ain hadasi kari na baki mummunan magana shi ma ya shiga karkashin wannan hadasi kari na ido mummunan gani shi ma ya shiga karkashin wannan hadasi na hannu taba ko aiwatar da abin da shari'a ba ta so musamman a irin wannan lokaci mai kima mai daraja zai shiga karkashin wannan amma dai asali shine malami hadis matukar bai aikata hadasi ba bai aikata kari ba alwalarsa ta warware ba to da ka ga fassarar salatin mala'ikun ya biyo baya Allahumma ghfir lahu suna cewa Allah ka gafarta masa Allahumma rahamhu Allah ka ji kanta. me bambancin Igifin lahu da irhamhu Igifin lahu ka lullube laifin kada kowa ya sani domin alghafaru bi ma'ana a sataru Allah ya ɓoye laifin ma kada kowa ya gani da yadda za a bincika ba za a gano ba wanda kuma kowane ɗan adam yana da laifi amma karamcin Allah ya sa mumine Allah yana lullube laifuffukansu ba ma a gani amma babu wani masumi a duniya in ba annabi ba manzo Allah ya kalli sa da kulafa'ur rashidun da asharatul mubashirun bil janna da yan badar da kowa yace babu wani daga cikin ku face sai Allah ya magana da shi gaba da gaba bayan an gama tashin an gama hisabi yan wuta za su wuta to kan yan aljanna su shiga aljanna kowa sai an yi interview da shi ɗaya bayan ɗaya kowa Allah zai gana da shi manzo Allah ya ce Allah zai lullube bayi ba za su ganka ba daga kai sai shi za ku yi magana ya baka cikakken bayani a kanka kai ne wani dan wani jikan wani an haife ka a gari kaza a shekara kaza rana kaza ga watan kaza rana kaza a waje kaza kayi kaza rana kaza a waje kaza kayi kaza rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk yan aljanna ne fa za su shiga aljanna ake musu wannan tonan filin tsakaninsu da Allah amma ba wanda zai sani yace har sai mutum ya dawo yana fargaba yana tsoro yana tsammanin wuta za a kai shi sai Allah ke kwantar da hankalinka na maka haka ne dan ka tabbatar da na san ka kuma na kula da duk abin da kai a rayuwarka satartu halaka fi dunya wa ana aghfiru halaka yau a duniya ban bar kowa ya san wannan tabargazar da kai ta yi ba kuma yau ma zan rufe asirin ka ba wanda zai sani wuce kowa sai an masa haka wannan kuma sai muminai interview ta manya ce ma ba wai ta jigari jigari bace ba ta manya ce ta shiga aljanna ce Allah ka mu cikin su da in aka ce irfir kuma aka hada da irham irfir ka rufe asirin kada ma kowa ya sani irham kuma ka yafe kai ma domin akwai bambanci Allah ya rufa ma asiri kuma bai yafe ma ba ya rufa ma asiri amma zai damke ka dan manzo Allah ya faɗa duk wanda ya aikata wani laifi da ake haddi a duniya sai Allah ya rufa masa asiri ba a gano shi an masa ba to al'amarin yanzu ya koma kotun lahira sai an je in Allah ya ga dama ya tada ballin a can in ya ga dama kuma a can ma ya kyale kada ka ɗauka cewa dan kayi sata a Kano ko a Najeriya ba a kama ka ba yan hizwa ba su yi ram da kai ba in a ƙauye ne yan bijilanci ba su kama ka an kewaya da kai kasuwa mai kasa ta aya kwano nawa ce biyu kana ɗauka dan ba a yi wannan ba kenan ka ci dubu sai ce to a'a ko an gano ka amma zakara ya baka sa aka tsallake ka gudu shi shikenan maganar ta sha a'a shi Allah yana da record yana nan a ji a wajensa in ya ga dama in an je lahira ya daga malamai suka ce kyalewar da ya a duniya wata alama ce ta alheri tayu yana nufin ka ne da ka tuba ka daina baya son ya kunyata ka baya son ya tozarta ka an gane ko ta yana so ka gane cewa shi mai karamci ne to kai ma kai masa karamci domin in kana da hankali da tunani da abin da kake yi ba a ganka ba baya nuna cewa ba a san kana yi ba Allah ya san kana yi kuma yana da iko da isar ya tona amma tun da kaga ya rufe to abin da yake so kai ma kai masa karamcin da ya maka kai ma ka tuba ka daina tsakaninsa da kai da shi da haka dai in an ce igfir a rufe asiri irham kuma a yafi to da haka mala'iku sukan ce idfir lahu warhamhu Allah ka gafarta wannan bawa kuma kai masa yafiya muttafaqun alaihi hadisi mai lamba ta biyar wa an anas radiyallahu an an karko daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhara laylatan salatal isha manzon Allah ya jinkirta sallar isha wata rana kalmar laila da daddare an gane ko suka ce a nan ba dole ba ne mafhumin lakabi ne dai la mafhuma lahu domin asali da an ce sallar isha da yaushe ake yin ta to don haka ko a ce dare ko kar a ce dare ma kamar bata yawun baki ne to amma dai wani nau'i ne shi ma na salon maganar larabci su faɗi wata kalma ba suna nufin kamai da hankalinka akan ta ba saboda sun san ko su faɗe ta ko kar su faɗe ta kai ka fahimci ina aka dosa kamar misali rubutu ne da hannu duk wanda ya ce maka kayi rubutu sai ya ce da hannu to kalmar da hannun gwaranci ce saboda dama an san rubutu da me ake yi da hannu abin da ake nufi dai wasu kalmomi ne na cikon zance ba wai ma'anarsu ake nufi ba ba kuma so ake mai sauraro ya kasa kunne gare su ba da Allah ya ce da manzo Allah wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu to kalmar biya minika suka ce kawai cikon zance ce wala ta khutuhu kadai ta isa ba kuma ka rubutawa duk mai sauraro ya san rubutu da me yake yin da hannu manzo Allah ya jinkirta sallah wani dare ta isha to kalmar wani dare mafhumul laqabi ne abin nufi dai a yaren malaman usulul fiqh ba a kallon wannan kalmar a gina hukunci a kanta dan kada wani ya zo ya ce mana okay to wannan ya nuna kenan akwai wata isha ta rana kaga kai gwaranci ita kalmar dare da aka kawo ta anan kar ka mai da hankali a kanta da an ce sallar isha kai ka san cewa daman isha da daddare ake yin ta da haka la mafhuma la hafil kalam wata rana annabi ya jinkirta sallar isha ila shataril laili har zuwa rabin dare thumma aqbala alaina bi wajihi sai kuma gashi ya fuskanto mu da fuskarsa in ji Anas dan Malik baka anni anzuru ila wabisi khatimihi kai ka ce ma gani ina hango kyalkyalin zobensa an gane ko kala yace innan nasa kada sallu wa namu hakika yanzu wasu mutane sun yi sallah sun yi bacci ma'ana da aka yi magarba sai suka kwanta wa innakum lam tazalu fi salatin man tazartumuha to amma ku kuma sahabbai wanda ku yanzu ba ku yi bacci ba kuna zaune a masallaci kuna dakon sallah to fa da muka yi magariba ladan sallah ake ta baku har yanzu da muka zo zamu isha to kalmar akhara laila annabi ya jinkirta wata rana shi yasa kalmar laila din suka ce ba wai lafazinta ba wai eh, lafazinta zaka kalla ba ma'anarta ma'anar shine ya nuna ba kullun haka yake yi ba wata rana ne sau ɗaya ko sau biyu a rayuwa ya taɓa yin haka to shi kuma yakan yi haka ne dan ya nuna halacci kamar yadda a wani lokaci cikin hadisin bukhari da muslim umar ya zo gidan annabi yana as-salata salata ya rasulullah raqidan nisa was-sibyan a fito ai sallah ya ma'aikin Allah mata fa da yara har sun yi bacci wannan ya nuna ba kullun ake haka ba galibi sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan batta ne kofa buɗe ba ta da sandan lokaci idan ya ga sahabbai sun tattara a masallaci to sai a zo a yi ta da sauri abin nufi da zarar shafaki ya ɓuya wanda kuma tsakanin faɗuwar rana da ɓuyan shafaki ya fi ƙarfin kace cin gurasa kamar yadda wasu suke fassarawa an gane ko to idan ya ga sahabbansa sun tattara a masallaci ya san yau sun gama uzurrukan su da wuri suna so su shiga gida su yi bacci domin ƙarshen abin da sahabbai suke su shiga gida shine sallar isha da sun yi sallar isha sai ka ji madina ta ɗauke kafa duk kowa ya shiga gidansa to amma idan ya shigo masallaci bayan magariba sai ya ga masallaci a ɗaɗe to ya san yau suna da shugulgula kowa ya tafi sai an gama shugulgula sai a zo a haɗa a masallaci ana sallah sai a yi bankwana kowa sai ya tafi gida to da haka ya bar lokacin ta a buɗe a hayanan izara ra'ahu mujtama'u ajjala wa izara ra'ahu mubta'u akhara haka Jabir ya faɗa yace ita sallar isha kofar ta a buɗe annabi ya bari in ya ga sun haɗu da yawa a masallaci da wuri to ya nuna suna son su yi bacci da wuri ko sun gama sabgoginsu da wuri suna son shiga gida sai musu sallar isha to da haka kalmar annabi ya jinkirta sallar isha wata rana ya nuna cewa ba haka ya saba yi kulli ba to in ka ga annabi yi wani abu ba haka ya bayin sa kullum ba abin da yake so ya nuna mana na hukunci in an yi wannan din ma ba laifi kamar yadda lokacin da aka je fatuhu makka sai annabi ya yi sallah baki ɗayan ta tauni da alwala ɗaya alwalar da ya asuba da ita ya azhar ya la'asar ya magriba har isha bai sake alwala ba alhalin ba haka ya saba ba duk alwala in zai duk sallah in zai sai mata sabuwar alwala sai sai na umar ya tambaye shi ya ma'aikin Allah na ga kayi abin da ban taba ganin kayi shi ba shine kayi salloli duka na wuni daya da alwala daya ban ga ka sake alwala ba sai yake amdan fa'altuhu ya umar da gangan ne hakan ya umar dan in nuna muku yin hakan ma ba laifi bane dan kada wani ya ce to duk alwala sai an yi duk sallah sai an mata alwala duk sallah sai an mata alwala to kaga wannan in dan gefen teku ne ba matsala amma in yankin sahara ne ai kaga ka kulla wa mutane aiki da haka annabi yayi hukumi hakan ne dan ya nuna mana halacci ga masu yalwar ruwa ko masu karancin sa da haka annabi ya jinkita sallar isha har zuwa rabin dare wannan ya nuna kenan ana iya kaiwa rabin dare ba a sallar isha ba ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في الصلاة ما انتظرتموها ku ba ku gushe ba kuna cikin sallah matukar kuna jiranta rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi kuma shine karshen babi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskura Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah